أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي masu kallonmu masu daraja barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na muleka mu gani kamar yadda aka sani babban bakonmu a cikin wannan shiri shine hujjatul islam wal musulmin ashekh yusuf umar judi allah ta'ala kuma ya ba malam daman halartu akramakallah assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To mashalahu masu mu kamar yadda aka gani malam yana tare da mu da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mutum farkon shiri har karshen shi domin aji ci gaban bahasin da malam ya fara a satin da ya gabata to kuma kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo ne malam zai dora bahasin a ci gaba da kasancewa tare da mu. Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa to masha Allahu masu kallon mu barka da dawowa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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم yan uwa masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam mustapha kamar yadda kai ishara da nuni mhm. a zaman da ya gabata a jerin abubuwan da imam ali alaihi salam ya gudanar a lokacin gudanarwarsa ko ya tashi da su a lokacin gudanarwarsa dangane da abin da ya shafi kawo gyara a al'amuran ƙasa da al'ummar ƙasa shine dawo da duk wani abu da ya zama ya shiga hannun wani wanda a bisa dokar addini da ka'idar ƙasa da take tafiya a matsayinta na ƙasar musulunci mhm. wanda aka ba ba a bisa ka'ida ba wanda ba hakkin shi ba ne mhm. imam alaihi salam ya tashi da aikin dawowa da wannan hakki din a zaman da ya gabata mun yi ishara da nuni a bisa ka'ida lokacin da aka ce imam ali alaihi salam ya yi ƙoƙari ya dawo da dukiyar da aka ba wasu ba bisa ka'ida ba tambaya za ta zo a nan lazimi shine kafin imam ali alaihi salam akwai waɗanda suka raba dukiya ɗin da ba bisa ka'ida ba ko da ko a mahangar shi imam ali alaihi salam ne a zaman da ya gabata mun karanta maganar ibn taimiyya wacce take ishara da nuni da cewa lallai khalifa usman ya ba dangin shi kyautuka masu yawa mhm. wanda kuma daga cikin abubuwan da tarihi ya tabbatar shine cewa khalifa usman dangin shi da 'yan uwan shi ya ba su kyautuka kyautukan da kuma bai bayi wa sauran al'ummar musulmi irin waɗannan kyautuka ɗin ba wanda ibn taimiyya kamar yadda muka yi ishara da nuni a zaman da ya gabata yana so ya nuna ma mai karatu cewa ka sani ba haka ba ne amma kuma alƙalamin shi da zuciyar shi tana tabbatar mishi da cewa abin da ka faɗa ko kake so ka faɗa ko kake so ka ruɗi mai karanta littafin ka wani abu ne da a duniyar karatu ba za ka iya tabbatar da shi ba so zo ka yi amfani da wasu kalmomi da mm-hmm. aƙalla za ka iya ruɗar mutumin da baya bin kwakwafi baya dabburi, a zantuka bai mutumin da kwakwalwar shi tana aiki yana bin kalma bayan kowace kalma mm-hmm. a cikin sauki zai tabbatar da cewa abin da ka faɗa shine dai wannan abin da kake kokari ka musanta mm-hmm. Mm-hmm. ka kore mm-hmm. ka yi inkari babu laifi mu sake karanta ibara shi musamman da ya zama cewa salafiya wahabiya mafi yawa in kana magana da su sukan yi ƙoƙari malamansu da jahilansu in ka zakalto wata magana da ba sa so su yarda da ita sosai za su ce ma baka gane me ake nufi ba wannan ka'idar su ce kuma duk mujahilansu da malamansu haka suke duk mutumin da yake wata tattaunawa da su mm-hmm. zai tabbatar da cewa wani abin da na faɗi gaskiya ne su za su iya gane maganar kowa amma kai in amma kai tasu da ta shafe su duk lokacin da kai magana za su ce baka gane ba ai malamai sun yi bayani baka gane ba amma su ya kamata la akalla insafi da adalci su rinka kaddarawa ci da suke ganin mutane ba sa gane zantukan malaman su zai iya yiwa su ma fa na malaman sauran al'umman musulmi su kaddara cewa zai iya yiwa ba su gane ba fa amma su suna ganewa amma kai ne in ka karanta ibara su ba ka gane abin da ake nufi ba wannan ban san wani kwakwalwa da wace duniya suke aiki ba kuma wannan ba wai iya jahilan su ba har da malaman su in ana magana da kadiya ta hada ka da su za a ce ai malamai sun yi bayani ka gane bayanin malaman ba ne wani wani abu ne a bayyane so ba laifi mu sake karanta ibara din wala Allah za a samu wanda yake cewa ban mu gane bala mushkila muna muna maraba da duk wani wanda zai zo ya ce abin da muka faɗa ba mu gane ba la mushkila mhm. ya taimaka ya samu lada mhm. ya gyara mana ya ce wannan abin da kuka faɗi shekul islam ba haka yake nufi ba mhm. a haska mana ibara shi ya ce raddu ala ƙaunin rafidi أن عثمان كان يؤثر bil بالأموال الكثيرة نعم وأما قوله وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال حتى أنه دفع إلى أربعة نفر من قريش زوجهم بناته مئة ألف دينار ودفع إلى مروان ألف ألف دينار فالجواب أولا أن يقال نعم. أين النقل الثابت بهذا نعم كان يعطي أقاربه عطاء كثيرا ويعطي غير أقاربه أيضا وكان محسنا إلى جميع المسلمين وأما هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت توفى عنواني shine yama barafi da raddi cewa usman ya kasance yana fifita 'yan uwan shi ta hanyar ba su dukiya mai yawa ya ce wa amma kaulu amma maganar barafide me wannan barafidan ya ce kana khalifa usman ya kasance yana fifita 'yan uwanshi bil amwalil kathira da dukiya mai yawa in mhm. uwan mu ku rike me ya ce allama hilli ya ce yana fifita su bil amwalil kafira da dukiya mai yawa mhm. a ina ya ce min baitul mal daga baitul malil musulmi na hatta annaku mhm. har cewa ya wannan asalin maganar da wannan ibn taimiyya yake na kaltuwa ta allama hilli asasinta da unwaninta shine khalifa usman yana ba 'yan uwan shi dukiya mai yawa yanzu allah makilli zai ba da misali ne saboda haka yan uwa masu kallon mu lura asalin mas'ala din shi ne ana ba da dukiya mai yawa yanzu zai zo ya buga misali ya ce har an ruwaita cewa akwai mutane guda hudu daga cikin ƙuraishu ya auratar da su 'ya'yan shi kuma ya ba su dirhami dinari dubu ɗari hudu sannan ya ba marwana dinari ya ce fal jawabu awwalan jawabi na farko da za mu iya ba wannan ƙadiyya ɗin shine menene shine a ce ainihin naƙalu thabitu bi hada ina ne aka samu wani dalili a duniyar karatu mai tabbatar da wannan abin da ka faɗa allama shilli wannan kaga tashin farko Mhm. akwai bukatar mu koma min hajjul karama mu gani alama hili da ya faɗi maganar mhm. a saman iska ya sake ta bai faɗi malaman sunan da suka ruwaita ba ko kuma la ya kawo to in kuma ya kamo ya kamata shi ma eh, ibn taymiya ya ɗauko ɗora wannan magana ɗin ya ce wannan littafin da ka dogara da shi ba hujja bane amma tashin farko muƙaddara bai kawo ba mhm. yace aina naqalu thabitu bi hadha a ina ka samu wannan abin wannan kaga a nan ibn taimiyya yana magana a mhm. bisa mandiki da lissafi da tunani da ya dace da duniyar karatu cewa in ka faɗi abu kana da buƙatar ka tabbatar mhm. cewa a ina ka samu wannan masu kallon mu su riƙe wannan a ibara shi mhm. wannan in ban gane ba la mushkila salafiya wa habiya su zo su gyara su abin da ka faɗi ba haka yake nufi ba sai ya ce na'am Istirraki sai ya ce sai dai kana a aqaribahu ata'an kafiran. eh lalle ya kasance yana ba yan uwan shi kyauta mai yawa ya alama killi ya ce yana fifita su ta hanyar ba su dukiya mai yawa la akalla yanzu Ibn taymiya ka yarda cewa yana ba su dukiyar nan mai yawa Karshen abin da za ka ce kana inkari shine wannan adadin da ya faɗi la mushkila zo gaya mana adadin da ya tabbata a gurinka yana ba su sai mu zo mu gane me bambancin shi da wannan adadin da Allah makilli ya faɗi mm-hmm. yanzu asasin mas'ala yanda Allah makilli ya ce yana ba 'yan uwan shi dukiya mai yawa mm-hmm. zuwa nan ibnu taymiya ya yarda yana ba 'yan uwan shi nashi dukiyar mai yawa na'am illa kawai za a iya cewa nan gaba yana kore adadi la mushkila ya ce an ba wannan dubu ɗari dinari dubu ɗari hudu la mushkila zo gaya mana dinari dubu ɗari nawa aka ba su yawa la aƙalla da ka yadda kasiran mai yawa ne kasiran ne to kuma kasiran ta yi ma nafsun abin da Allah mai zai iya yiwa ne ko kuma fiye da haka ne zai iya yiwa zai iya yiwa sama da haka la mhm. mushkila zo ka faɗi kasiran mai yawa din da ka faɗi zo ka gaya mana adadin shi guda nawa ne na'am masu kallon mu ya ce wa yu'ti ghaira aqaribihi aidan wannan ibara din matsaya mai yi lissafi kuma yana ba waɗanda ba 'yan uwar shi ba kyauta tambaya Ibn tamiya sosai can dai kai gara muna a tsa'an kafiran yake bayarwa sosai a nan gurin tambaya wanda yake ba waɗanda bayan uwan shi ba shi ma ne yawa ne nan ibara ibn taimiyya da gangan ya barta wa illa zai iya ibara da tana nuna cewa su ma waɗanda ba yan hmm. uwan shi ba ya ce nafsu ma yi uti yana ba su menene ainihin abin da yake ba waɗancan na'am wala Allah a samu wani Allah zai iyawa da ba ma ganewa la mushkila yana nufin ai yanda ya ba waɗancan yan uwan shi ne yawa haka yake bayawa waɗannan mutanen ce ma da wani da ƙari da wani da ainan naqalu thabitu bi hada yawa shi ma yanda yake ka gaya muna a ina ne ya ba sauran al'ummar annabi kyauta dukansu a tsa'an kafiran wanda yake a tsa'an kafiran ne a ina ya zo a naƙalin tarihi mm-hmm. a ina in ka ce min yana ba excellence da honorable wannan dama abokan aiki ne wannan eh. abu ne dama dole ba excellencoshi da honorable sosai muna magana al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ya zama dangin shi da excellencoshi da honorable yake ba wannan ya warware matsala la bai warware matsala ba tunda dama ai su talakawan ake magana dama magana talakawa ake zo ka gaya muna ghaira aqaribihi al-fuqara wal masakinu a ina ya ba su azaan kasira mhm. ko kuma iya magana allama hilli ce ake tambaye ainihin na kada sabitu amma a maganar ibn taimiyya shi kenan sunan ta aya alkur'ani a ina ne dole ya kamata yadda ya tambayi naqdul sabit can nan ma ya kawo sai wata mugalada ta gaba wa kana muhsinan ila jami'il na bahasi ba shine yana kyautatawa ko baya <laughs> kyautatawa ba bahasi shine ya ba yan uwan shi dukiya ne yawa ko ba shi ba haza kana so ka bada amsa zo tabbatar dukkan al'umma musulmi ya ba su mhm. amma ba ka zo kai mugalada kai wasa da kwakwalan al'umman manzon Allah ba wai yana kyautata ma mutane Na mushkila ba hasiba shine yana kyautata ko ba ya kyautata ba na'am ya zo ya ce wa amma hadha al-qadaru al-kathiru wannan mhm. gwargwadon mai yawa mhm. fa ya taju ila naqalin sabitin yana da buƙatar dalili la mushkila zo ga ya muna a tsa'an kasiran mm. adadin shi wanda kai ka sai mu gano bambancin qadarul kasir da a tsa'an kasira na'am amma matukar baka zo ka faɗi adadin nan ba ba wani dalilin da zaka dauke maganar Allah makilli tabbas saboda asasin magana shi kana yu'firu ahlahu bil amwalil kathira min baitul mal sannan Ibn taymiya akwai buƙatar ka kore wannan ada'an kasiran da yake bayarwa a aljihun shi ne ko a baitul mali ne sosai wanda shi ibnu taymiya kamata yayi farko ya kore cewa wanda aka bada ma ba dukiyar musulmi ba ce. Ba dukiyar al'ummar musulmi ba ce daga aljihun shi ne wannan kaga cikin kenan kadiya ta warware. Shi kenan an wuce. Ko nawa ya bayar wannan ba matsala ba ce. Na'am. wannan kuma salafawan da suke ganin ba ma gane mai ibn taimiyya yake faɗa musamman da ya zama yana magana ne da lisani ya jujuwa ma juju na <laughs> kira su zo su kaya muna wannan zance ne da sai in kana cikin salafiya za ka gane me yake nufi <laughs> mu kaɗai ne muke fahimtar lisanin ya jujuwa ma juju wannan ba eh, kamar bainal kausain da ake cewa akwai yaren hausa eh. waɗanda in ba ɗan hausa kake ba zai wuya ka iya gane waɗansu mustalahat ta yi su ma suna da wannan yare yawa Allah kaga sai su taimaka su gaya muna wannan istilahohin me <laughs> bambancin ada'an kasira nawa ne na'am za ka ce addu'an kasir mai ake ne bambancin shi da wannan alqadarul kasir na'am sannan waɗannan a karibihi da yake ba su me yasa bai kawo a tsarin kasiran ba idan yana nufin irin yadda yake ba a karibihi a yan uwan shi a tsarin kasiran kuɗi masu yawa ne irin su yake ba shi ainihin naqal sabitu kuma eh, eh, me ake cewa nahnu wal matan matanin ba zai taimaka mai ba A kan cewa yadda ya ba 'yan uwan shi haka zai ba wa can. La malam ka'ida ta duniyar karatu da mhm. duniyar masu hankali a kowane harshe a wannan duniyar mhm. hukunci shine zahirin maganar mutum ne take nunawa. ware ko kasratul mabani wannan ka'ida ce ta duniya ta kowa da kowa sosai duk wani guri da ake magana da kowane irin yare ne ka'ida shine a yi hukunci akan zahirin abin da mutum ya faɗa na'am sai in ya zama kana so ka ɗauke. Mhm. kana mhm. da buƙatar dalili da ƙarina. da tabbatar da wannan sosai amma wannan kamar yadda na faɗa mugalata ce duk <laughs> lokacin da suka ga yakin karatun ya fi karfin su kawai za su jefi mutum bai gane ba la mushkila bai gane ba ya kai wanda ka gane zo ka faɗi ya ke mana sai ka warware matsala mm-hmm. ai ina yazo min sun mun faɗi fi na qad kalami shi a qadariyya marubucin littafin suka ce shehu ne na musulunci ga baki daya ibn taimiyya ta hakikin muhammad rashad salim ne bugun jami'a ɗin imam muhammad ibn sa'ud al islamiyya ce shekara ta 1406 wanda ya daidai da 1986 littafin yana da juzi'i tara juzi'i na shida shafi na 249 malam mustapha za mu zo ga maganar imam ada alaihi salam cewa ya yi kokari ya dawo da waɗannan dukiya da. wannan maganar ta imam ali alaihi salam wacce malaman tarihi suka ruwaita mai namba goma sha hudu a haska mana wannan ibara din يأتي ومن كلام الله عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطاع عثمان والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته فإن العدل فإن في العدل سعة نعم wa man daqa alaihi al'adalu fal jawru alaihi yace daga cikin zantukan da Imam Ali alaihi salam yayi a lokacin da ya dawo ma al'ummar musulmi mhm. kudin ƙasa da suka fita ba bisa dalili ba mhm. ko kuma arzikin 'yan ƙasa da ya fita da bai kamata ya fita ba mhm. me imam ali alaihi salam yake cewa wallahi na rantsi da allah lawajattuhu da zan tarar da wannan arzikin 'yan ƙasa an ba wani shi ba bisa ƙa'ida ba mhm. kuma mutumin nan ya amfana da arzikin ƙasan nan ya yi aure wa mulika bihil imamu ya sayi bayi laradattuhu sai na dawo da wannan arzikin saboda yanzu ya yi aure ba shi yake nuna tun da ya riga ya yi aure ba shi kenan arzikin ƙasa ya tafi ya yi aure sun ma maza ya yi aure ya yi aure dole ya dawo da shi ba hakkin shi ba ne ya aure da shi ba sosai ya sai bayi Allah maulana a wannan zamanin mu ce ya yi aure wannan za mu iya cewa eh, musallam zai iya aure ya ƙara aure ko ya yi auren fari ko ya auratar da 'ya'yan shi ko mhm. kuma ya sai gidaje ya sai motoci ya sai motoci ya kan ya ce duk wannan baya warware matsala matukar ba na shi bane ne. to dawo da shi me yasa imam ali ya ce fa inna fil adli sa'a hakika a cikin adalci akwai yalwa yalwa sosai ba wani abu ba ne in ka yi adalci da kake jin tsoro ka shiga kunci ba ko ka shiga wani guri sanda duk kai adalci za ka je ka huta a zuciyanka wani abu ne a ba wani abin tsoro a cikin shi mm-hmm. ya ce wa man daka alaihi al'adlu duk mutumin da ku ya zama adalci zai sa shi ya shiga takura na'am faljauro alaihi adyab ya sani to a gurin zalunci sai ya fi shiga menene wannan takura saboda da muka yi yaran wannan zamanin hankali na kwance mhm. a faɗi da ihu da kuwa zan dawo da su sosai me me matsala ta a ciki to an san dai da an so so ba wani abu ne ba al'aƙin al'umma ne ni an bani mhm. masu cewa an ba imam ali la mushkila a zo a faɗi menene aka bani tun lokacin da aka fara khalifancin nan na al'umman musulmi wanda na karɓawa bisa haƙi ba da da shi la mushkila ali a nan sheikh muhammad abdu zai muna ta'aliki wala allah a ce wannan ta'alikat in judi ne bari mu me yake cewa ya ce nan ba na biyu a haska muna ya ce o uthman ma mana hakulin nasi min al'arabi abinda imam ali yake nufi da o anan yana maganar kasar al'ummar musulmi da aka banywa mutane da ba bisa ka'ida a ce an gunta ma mutum hili nan ya yi gida wannan gona an ba wannan ya ce iu a kan shi saboda imam ali zakirin ibara din duk wata kasa da aka bayar sai da ya dawo da ita bayan ya dawo da ita ne wannan lokacin yake wannan bayanin cewa al'amari bai tsaya a nan gurin ba mhm. amma me yake nufi da zalun adalci yana da yalwa zalunci kuma duk mutumin da bai yana ganin adalci ya kuntata mishi rayuwa ya hana shi walawa mhm. ya sani zalunci siya ya fi kuntata mishi rayuwa akan adalci ya ce ai anna a haska muna ibara man ajaza an tadbira amrihi bil adali fa huwa an tadbira bil jawra ashaddu ajzan fa innal jawra mazannatu an yuqawam mhm. wa yusadda عنه نعم. وهذه الخطبة رواها الكلبي مرفوعة نعم. إلى أبي صالح عن ابن عباس نعم. إن عليا خطب ثاني يوم من بيعته في المدينة نعم. فقال على أن كل قطيعة أقطعها عثمان ما أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال نعم فإن الحق القديم لا يبذله شيء walau tuhu qad tuzawwaja ilah hmm. yake cewa imam ali yake so ya faɗi yace ai wanda ya kasa tafiyar da al'amuran shi da adalci ya kasa yin adalci a gudanarwar shi a tafiyar da al'amuran shi mhm. ya sani ya gudanar ta hanyar zalunci wannan sai ya fi kasawa a kai matuƙar adalci ba za ka iya gudanarwa ba wannan yana nuna ko a zalunci ba za ka iya gudanarwa ba sosai saboda adalci ya fi ba da dama da sakewa da walawa mm. na mutum ya iya gudanarwa sosan gaske me yasa ya ce fa'innal jaura saboda zalunci wani abu ne ko da yaushe akwai tsammani kashi tamanin cikin 100 mm-hmm. na mutanen da ake zalunta za su zo su ce kaf sosai ya isa wani abu ne da koyaushe za su iya bore sosan gaske wanda mai adalci baya tsoron wani bai tsoron shi balbari mu kara ma shek muhammad abdu muna da kotu guda hudu na'am wanda a zalumi bayan da za a iya tsira daga hukuncin waɗannan kotuna ɗin guda hudu sosan gaske kotu ta farko muna da kotu ta mutane sosai mutane da kansu suka ji su ce ya isa haka su za su yi ma mutum shi kuma su yi mishi hukunci su san gaske muna da kotu ta mutane mm-hmm. zai iya yi wata rana a zalumi ya tsallake wannan kotu na'am muna da kotu ta tarihi mm-hmm. tarihi zai rubuta wane ya zo ya yanda ya mulkin shi har duniya ta tashi wannan abin yana wane sosai zai iya yiwa a zalumi ya zo ya tsira ya tsallake kotu a samu anakoki su daidaita su musuluntar da abin da yi su kawo mishi falaloli da karamomi wannan dama ba wanda ya kai malamin addini kwarewa a irin wannan aiki wa illa sauran al'umma annabi yan siyasa da sauransu ba su cika musuluntar da al'amari musuluntarwa ba amma malami ne zai zo ya daddabaka mai ka'idoji eh, eh, ya cuci al'umman manzon Allah da sunan musulunci da addinin musulunci ya rufe musu baki bal su dawo suna ganin azzalumi a matsayin babban mutum ya Allah wannan zai iya yiwa azzalumi ya tsallake wannan kotu akwai kotun lamirin mutum shi da kanshi in yayi zaune da kanshi na yi adalci ba ya sani duk lokacin da kadiyan nan ta zo zai ji a zuciyar shi za ta gaya mai wani baka kyauta ba wallahi na'am mukaddara ya tsallake wannan kotun akwai kotun Allah subhanahu wa ta'ala hmm. nan kai ina jin wannan koti din ba wani wanda ya isa ya tsallake ta babu sha wannan koti guda hudu ce adili ba wata koti a cikin wannan kotunan da yake jin tsoro balma in ya kawo wajen damiri ne zai ji cewa na yi na adalci da na yi haka ba wata kotu da adali yake tsoro sosai kuma har a cikin al'umma duk mutumin da kaza an zo wata matsala Mhm. yana neman a rufe a wuce baya so a bincika wallahi da gaskiya bai da gaskiya gaskiya wannan ya samu ka ce ku ɗauka alin nan ku dora shi a teburi mu ba mu hana ku ba sosai amma mu kuma ku bari mu aza kowa ku bari a ɗora kowa sosai din nan na menene mutanen nan kun ce bayan Allah ne waliyan Allah ne me yasa za ku ce muna kafu ku bari a dora su mana sosan gaskiya akwai wani musulmi mai tsoron a ɗora manzon Allah akan teburin bahasi na'am me yasa babu me yasa baya tsoron a dora saboda ya gamsu ɗari bisa ɗari annabin muhammadin da ya sani wanda ya sani ya imani da shi ya wuce a dora shi a bahasi a samu aibin shi ya yi fintinkau ba wa Allah yasa kuke jin tsoro mm-hmm. lokacin da kaje ana jin tsoro wannan yana nuna cewa yana da yaƙini akwai wani abu da ya ɓoye ma al'umma da ba sa so su sani me yasa kake jin tsoron a saurari wani me yasa kake jin tsoron a karanta littafin wani Mhm. me yasa ka ɗauka kowa bai ganewa kai kaɗai ne mai ganewa ka bari kowa aiki da fahimtar shi mana sosai yake cewa wannan abin da imam ali yaushe imam ali ya ce wannan kutuba ɗin a yanda kalbi ya ruwaita marfu'an cewa imam ali rana ta biyu ana yi mishi bai a ya zo madina ya ce ala ku saurara duk wata ƙasa da aka ba mutum ba bisa haƙƙi ba za a dawo da ita iya ƙasa ya ce wa ma a atahu min malillah da duk wani abu na arzikin ƙasa da aka ba wani ba bisa haƙƙi ba mhm. fa huwa mardudun fi baitul mali daga yau ya koma baitul mali shi aka makala dole cikin wasu ya ja ruwa sosai dole dole a yaƙi imam ali dole dole me yasa ya ba da ka'ida ya ce fa innal haqqal qadima mhm. haƙƙin mutum da ya cancance shi mhm. ko bayan shekara miliyan ne la yubtiluhu shay'un ba za a taɓa samun wani abu da zai tada wannan hakkin daga haƙƙin shi ba matukar nashi ne nashi ne matukar nashi ne nashi ne ko me aka yi da shi kuma zo san gaske kuma wannan ka'idar kuma duk wani mai fada na'am da masu aƙidar ali mhm. sawa'un suna cewa su shi'ar ali ne ko ba sa faɗi da duk wani mai tsoron shi'ar ali abin da yake tsoro wata rana shi'ar alin nan da 'ya'yan alin nan su ci nasara su ce inna alhaqqal qadim la yubtiluhu shay'un mm. wannan kuma ka'ida ce kuma zai faru duk lokacin da shi'ar ali suka zo da 'ya'yan ali mm-hmm. a wannan lokacin har duniya ta tashi ko ne yanzu ba su ci nasara ba imam mahadin ya zo zai ci nasara kuma fa innal haqqal qadiba la yubtiluhu shay'un ba ko jikokin kuku ba ko tamakon na tankada haɓi eh. suka kirki wannan hakkin yana zuwa su ya dawo a maido shi to wala ana ce wannan lokacin wannan ka'ida ce masu fada da alihi da 'ya'yan ali da shi'ar ali su ci gaba da yi suna so ko ba sa so kuma su ya uku malam mustafa tabbas haka ne kana sai ya uku tabbas alƙawarin Allah ne insha Allah masu mu masu daraja da fatan karatun ya ƙayatar kuma ya amfanar kamar yadda aka sani za mu je hutu wanda in muka dawo malam zai dora daga inda ya tsaya a ci gaba da kasance tare da mu. To masha Allahu masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun takaitacce lokaci. Akar kalla kuna mana ƙarin bayani ga maganan ah, Muhammad Abda to kuma sai muka je hutu bismillah ku. Yawa to Malam Mustapha yake cewa Imam Ali ya kafa hujja cewa hakkin mutum fa hakkin shi ne. Sosai. Har duniya ta tashi ko me da wannan abin. Yana nan zaman shi hakkin shi. Na'am. ko a nan duniya ya samu jinin ali da mabiya ali su dawo mishi da hakkin shi mhm. ko kuma la lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mishi da hakkin shi ɗayan biyu ne dole hakkin shi hakkin shi ne dole a bashi sosai kuma duniyan nan ba za ta tashi ba sai jinin aladin ya dawo ya ba masa. haƙi hakkin shi sosan gaske duk wannan kulle-kullen a yi a ƙare mhm. dama shi'ar ali mabiya ali wannan duk za a iya kashe mu za a iya yaudaran mu wa wa wa ila la mushkila wa mala amma dai a ƙarshen tika tik tik jinin alibin zai dawo sosai kuma zai yi aikin da aikin gwamnatin alibin ana so ko ba a sosai ta sake dawowa sosai ana alkawarin Allah ne mhm. sai ta sake dawowa kuma wannan fa innal haqqal qadima la yabtuluhu la yubtiluhu shay'un ba wani abu da zai tada hakkin mutum hakkin shi ne wannan kuma sai ya auku wannan sai imam mahdi alaihi salam ya zo ya haƙaƙa shi a duniya mm. wannan muna cewa idan ba a samu 'ya'yan ali ba suka dawo ma da al'umma hakkinsu ba na'am in an ɗauka da an ɗibi ta da tsawo kenan. da nisa sosai. Wa illa dama abinda Imam Ali ya faɗi mhm. ba wani azzalumin da ya tsira da wannan. Koyaushe yana jin tsoron mutane su yi bore. Kuma koyaushe za su yi bore nan su ce ya isa haka mana. Musamman koyaushe in ka karanta tarihi masu zalunta al'umma din. Su nawa ne? Sosai. Su nawa ne? Za ka tara kun mutane ne. kuma za ku iske mafi yawancin lokuta ba wani ne mulkin da yake da karfin sojan da zai iya kashe al'umma bai da su me yasa yake mulki me yasa yake zalunta su saboda al'umma sun yi hakuri shi yasa malaman da aka yi tanadin su mhm. ake ba su albashi aikin su ne su yi ta ce ma mutane ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri shi yasa shi na wancan lokacin da honorable suka rage mu azalumai aiki suka kikkira musu manzon Allah ya ce ku bi su duk yanda suka zalunce ku me yasa saboda matukar ba wannan biyayya din abinda imam ali alaihi salam ya faɗa har a zuciyarsu ku tambaye su tsakaninsu da Allah sun san zalunci su kansu mutum yana cikin kunci ne ko yaushe ya san al'umma za su yi mishi bore yau kuma suka ce mai kaf shi ya isa ba wani kuma wanda ya isa mhm. ya sa su bi hanya Na'am, wanda aka makalla mun gani wani wa'insu kasashe kwali kawai bisa kwali suke rubuta ba maso. Lala wallahi malam yau al'umma suka zo ko a social media suka tare suka ce ya isa ya isa malam Mustapha wallahi ya isa. Sosan gaske. Ya isa. Na'am. Imam Ali alaihi salam ya buga salai. Na'am. Da akwai buƙatar a yi tadabburi me yasa ya buga misali da su. Mm-hmm. Yana so ya ce kun san a addinin musulunci mm-hmm. aure yana da kima yana da daraja. har ya zama a wasu hadisai ana cewa wanda ya auri ya cika addini rabin addinin shi sosai ku sani ba ko rabin addini ya cika ba wannan fa baya nuna haƙin al'umman manzon Allah ya sha ruwa ba a kaddara ya sai hili ya gina masallaci la la wala kaga yin aure ai karama shi ai masallaci ba a ce in ka gina ba ka cika rabin addini aure na gaban shi malam Mustafa Imam malam yana cewa ko aure yayi wannan auren sai mu raba shi malam Mustafa wallahi baya warware matsala ko dai ya zo ya biya al'umman musulmi na'am ko kuma auren a bude shi to la dawo ta ci sadakin ko ba ta ci ba wannan Ba bahasin fiƙihu ne ya za a fara bahasi wallahi za mu kaddara wani ya aure da kuɗin al'umma da gaske auren ya auru ko bi auru ba <laughs> sai san gaske ita ta cancanci sadakin ta ci ko bata ci ba akalla a ce ta cancanci sadakin misal amma yanzu mu dukiyar ma akwai bukatar menene a maido sauran kuɗin mu malam Mustafa wannan can da ita da shi ya je biya ta baya da shi gwamnatin musulunci ta kai shi gidan yari ya mata shekarun shekarun sadakin ta malam Mustafa Allah kare na biyu musulunci yana kimanta harkar yan tabayi sosai yana kimanta har ka yanta ba saboda haka duk inda kuka ga zai magana saye ya mallake su ya yanta ko bai yanta ba mu muhim hakkin yan kasa hakkin su ne dole ba su kai su na'am a ina wannan ya zo ku aska mana sunan littafin sharhu na hajjil balaga marubucin littafin shak muhammad abdu bugun darul ma'arifa tsaba a wannan shirin beirut lebanon shekara jun littafin yana da jizi hudu jizi na farko shafi na 46 Sheikh Muhammad Abdu malamai sun san cewa malamin sunna ne. Malamin sunna ne. Ne daga cikin malaman eh, Misra ba malamin Shi'a ba. Mhm. Illa Ibn Abil Khadid mhm. ya ƙara wasu akadiyya din. Na'am. Ya ce shi wannan rabo din ya ce ba fai lokacin Usman aka fara ba. To ba. shi ya koma ba da nisa na'am da ya ya canza yanda ake yin rabon kasa din na'am ko haska mu ne yace al aslu wallahi law wajadtuhu qad tuzawwaja bihi nisa'u wa mulika bihi al ima'u laradatuhu fa inna fil adli sa'atan wa man daqa alayhi al adlu fal jawru alayhi adyaqu yace asharku القطائع ما يقطعه الإمام بعد الرئية من أرض بيت المال ذات الخراج نعم ويسقط عنه خراجه نعم ويجعل عليه ضريبة يسيرة نعم. عوضا عن الخراج نعم وقد كان عثمان أقطع كثيرا من بني أمية وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائع من أرض الخراج على هذه الصورة نعم وقد كان عمر أقطع قطائع ولكن لأرباب العناء في الحرب نعم. والآثار المشهورة في الجهاد نعم. فعلى ذلك ثمنا عما بذلوه من مهجهم في طاعة الله سبحانه وعثمان أقطأ القطاع صلة لرحمه نعم وميلا إلى أصحابه نعم. غير عناء في الحرب ولا أثر يكتشو وشي shi ibn abil hadida al-mu'tazili yace al-qata'i'u yana nufin kasar da shugaba yake yankawa ma 'yan ƙasa amma a ina a aljihun shi ya ce la a cikin dukiyar ƙasa ne yake wannan aiki ɗin wacce kuma asali tana da haraji tana da haraji da za a fitar mhm. amma shi zai cire wannan haraji ɗin sai ya sanya wani ɗan gwargwado kasi ɗan kaɗan maimakon wannan yace na'am ya ce hakika usman ya yanka wannan guraren da yawa ya ba banu umayya da wasu banu umayya mhm. amma wannan ya ba ya ce min aule ya ihi daga waliyanci wa ashabihi da excellence da rabobi. wanda a ka'ida wannan ƙasar tana da haraji mhm. aka zo aka basu ba tare da wannan harajin ba ya ce wa kana umaru aqta qata'i sani ba fa khalifa usman kawai ya fara wannan la khalifa umar shi ma yayi wannan mhm. amma me ya bambanci yace shi umar lokacin da ya zo yakan yi la'akari da su wane ne suka sha wahala aka fafata da su mhm. suka taka rawa a gurin yaƙi yaƙoƙin da aka yi mhm. sai ya zo ya ɗauke shi a matsayin ƙoƙari da hidimar da suka yi da kode mabajintansu da mhm. kuma ƙarfafa mutane cewa ku ci gaba da yin menene mhm. wannan ƙoƙari yake cewa amma usman lokacin da ya zo ba fa da wannan dalilin da umar yake yi yake yi ba na'am la silatan li rahimihi shi kawai dangin shi sadar da zumunta ne na'am wa mailan ila ashabihi da kuma kokarin hana excellencoshi da honarabobi su kawo rudani da sabani na'am ba tare da sun yi aikin baki ko na fari ba wa yake fadi ibn abil hatiq na'am ya ci gaba ya ce wa hadhihi al khutba ذكرها الكربي مروية مرفوعة إلى أبي صالح عن ابن عباس أن عليا عليه السلام خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال ألا إن كل قضية أقضاها عثمان نعم. وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال نعم. فإن الحق القديم لا يبطله شيء ولو وجدته وقد تزوج به النساء نعم. وفرق في البلدان لرددته إلى حاله فإن في العدل سعة ومن ذاق عنه الحق فالجور عليه أطيب يجي وانا خطبة يوشي إمام عليه rana ta biyu da hawan shugabancin shi mhm. yayi yake cewa duk wani abu ƙasa ce ko dukiya ce da aka bayar ta al'umman musulmi da ba bisa ka'ida ba akwai buƙatar a dawo da ita saboda wannan hakki ne hakki ne da ba wani abu da ya isa ya bata wannan hakkin hanyar shi da harware shi da warware shi a koma mai maido shi inda na'am hakkin shi na'am yace ko da hanya wuri da shi wa furqa fil buldani an rarraba shi a cikin kasashen al'umman musulmi ko ina ya kai sunan shi hakkin menene yan kasa akwai bukatar a dawo maido shi ko ina aka kai shi ko yana cikin kasar baya ciki an ba wannan wane ya ba wannan wane an bashi ya sayi gida ya sayi dama wane gida wane ya sayi wane <laughs> ko ya kuka yi da shi ko ya aka yi da shi akwai bukatar masu hakki a dawo musu da hakkin su wannan jan aiki ne fa annabi a ce na ba masu kallo aiki mhm. su je su samu 'yan siyasa da suka san yadda ake siyasa mm-hmm. sawa'un siyasar Allah da annabi suke yi ko ba ta Allah da annabi ba su ce wanda ya zo da wannan tsarin na ala alaihi salam excellence da honorable za su bar shi ya kara kwana ɗaya a duniya wala ba za su bari ba za su bar shi ba kawai bayan ɗagawan shi kawai za a fara mitin yana sauka daga mimbari wannan ɓata baki ne wai ka ce wai ala alaihi salam ya zo ya mulki ya kare wai ba a yaki ba ba zai yi ba malam dole sai mace yaki Allahumma illa sai yana wani mulki ne a cikin duka bayan Allah da kuma tarihi bai tabbatar da wannan ba na'am shi yasa wani malamin sunna yace mu yi makan mu adalci baya hmm. da daɗi mu faɗi me yasa aka yaki Ali yace hubbud dunya was sulta wal mal hmm. dukiya ake nema da kuɗi da neman mukami shi yasa suka yaki Ali kuma dan gaba za mu karanta ibaran shi ya ce mm. wallahi in za mu faɗi gaskiya mm-hmm. ba wani dalilin da yasa aka yaƙi ali suwa suka yaƙe shi masu neman mukami da kuɗi da duniya da dukiya su suka yaƙi ali wanda shi ma ali alaihi salam da kanshi ya faɗi ya faɗi cewa duniyan ce ta yi musu kyalli kyallin duniya ja suka yaƙe shi wannan abin da yake fada mhm, mhm. kuma wannan ya sa manzan Allah ya ce imam Ali zai yaƙi kamar yadda na yaƙi na'am masu ihu da kuwa khalifa abubakar ya zo ya ce ina so a bani wannan aikin ni ne manzan Allah ya ce ba aikin ka ne. Mm. umar ya zo ya ce ba aikin shi ba ne. ya ce walakin menene khasifun na'al na'am mai gyaran takalmin dai aikin ali ne ali ne zai iya wannan aikin mm. da a ce wani aiki ne maras kima da abin nan da khalifofin da suka gabaci ali da ba su nemi manzan Allah ya sa su ne masu wannan aikin ba saboda aiki ne da yake da gayan eh, manzan Allah cewa Allah zai tada mhm. wanda zai wannan aikin zaɓin Allah ne wannan aikin ba wani aiki ba ne kuma ko 'yan siyasa ko a wannan duniyar ba wani wanda zai iya wannan aikin wallahi sai bawan Allah daga cikin bayan Allah sosai sai wanda yake da alaka da Allah sosan gaske wallahi wanda ba bawan Allah ba wannan aikin na Ali ya zo abubuwan da aka lalata a addini a shekara biyar ya gyara abubuwa masu yawa sosai ya zo ya canza rabon ƙasa ya yi maganar dukiyar al'umma a kwaso ya dawo da su duk wani ne mukamin da bai cancanta ba ya san shi na'am shekara biyar wannan nan gaba za mu faɗi kuma a wannan imam ali ya bar muna abin da ba a taɓa wani khalifa ba da ya bar mu al'umman musulmi wannan abin ba kuma nan gaba za mu faɗi za mu faɗi ni menene ali ya bar muna a mm. wannan shekara biyar a wannan yakin saura su zo su faɗi mi saura suka bari sai ai muƙayasa a gani sosai bal za mu iya bugun gaba babu alfahari duk wani abu da muke da shi na musulunci a halin yanzu ali alaihi salam ya taka rawa a shekara biyar dinan gurin yawanzu ba dan ali ba shekara biyar dan alin ba da babu shi da labari ne ya wuce amma ne dalilan mu nan gaba za mu zo mu fara fage mhm. wallahi ka ta zo a ce salafiya sun fi kowa ihu da huwa hadisi hadisi maulana ku je ku bincika wa ya fara kasa hadisi zuwa hadisi ingantacce da wanda ba ingantacce ba sosai alini salamu salamu a zo a gani dariƙar sufanci duk wani irfani na Allah da annabi mafi yawan hanyoyin suna tukewa zuwa sai ta kai gare shi sidratul muntaha a zo a baje aƙidun nan su wane ne masu aƙidar gaske duk mai aƙidar da ta ci karo da ali ta ali to ta faɗi ta faɗi ba kuma muna faɗi ba ne ba mu da dalili nan gaba za mu zo mu buga misalin aƙidar ali mu buga misalin aƙidar da ta ci karo da ta ali a zo a yi mukayasa a gani wace ce aƙidar da ta dace da alƙur'ani ta dace da hankali da lissafi duk wasu ilmomin da ake ta alfahari da sunan na hawo sarfu <laughs> na ji ai alike ne suka ce sharrul baliyati min mayu da hak mayu da hak na'am shi'ar ali ba su iya larabci ba la mushkila ya kai wanda ka iya larabci ka'idojin larabcinka da kake ta ihu da kuwa da su suwa suka rubuta waye bido maka su waye kirkire su waye ruwa ya samar da wannan ka'ida mm. shi kan shi alqur'ani waye mishi wasalla alkur'ani bai da dagagga bai da wasu bai da wannan lokaci bai da komai sosai lokacin da aka rubuta shi ba wannan dagagga din ba wannan wasalla din ba wannan shadda din a ji a cika tarihi a gani suwa suka yi wannan kaso ko baka so ba yan shi'ar ali ne malam sosan gaske shi'ar ali ne mm-hmm. shi'ar ali ne wani ayina ya zo wannan na ga misali ne wala Allah ne ce dudi da awam ce la muskila kawai bi adabi musannusan nadribu halin nas wa ma yaqilu ina yazo sharhu nahjul balaga marubucin littafin ibn abil hadid ne ba mu'tazili ne ah, ta hakikin muhammad abul fadl ibrahim ne bugun daro ihya il kutub al arabiyya ne ah, littafin yana da jizi 20 jizi na farko shafi na 269 malam mustafa za mu iya wadatuwa da wannan a matsayin mun faɗi leƙawa muke yi ba muna so ya zama komai da komai sai mun faɗa ba saboda haka aiki na biyu da imam aliyayya alaihi salam na abin da ya shafi dukiyar ƙasa ba muna magana a kalifancin shi ba a dukiyar ƙasa mhm. aiki na biyu da ya yi shine duk wani abu da aka fitar ba bisa ka'ida ba sai ya komo a baitul mal na'am malam mustafa aiki na uku da ala alaihi salam ya yi ma yan ƙasa a wannan lokacin mhm. cewa duk wani mutumin da ya rika mukami mhm. da bai dace da bai da amana bai da bai dace da ya hau mukami ba na'am bai cancanci kujerar ba alai alaihi salam yana zuwa ya ce sauka ba aikinka ba ne mm. wannan la mushkila a matsayinka na dan kasa inda aka ba kowa dukiyar kasa za a baka amma ka zama khadimin yan kasa ba aikinka ba ne sauka na'am kuma a zo a gaya mana wata gwamnati a duniyar nan da ake maganar ta ci gaba da ake yaba mata mm-hmm. wacce za a kai mata wannan aikin na ali ta ce a kaddara mu samu wani wanda zai iya yi ya ɗabbaka wannan aikin wallahi kowace ƙasa ce ba ci gaba suka yi ba ko su ne asalin ci gaba wallahi sai sun ce da an yi na ali da ci gaban mu ya wuce kuma da za a ɗoke shi a kai shi gurin da ake ganin sun fi kowa ci baya a zo a ɗabbaka shi wallahi sai sun wuce duk waɗanda suka ci gaba tabbas haka ne wani lokaci musamman ma yanzu wani lokaci ci gaba din na ƙarya ne malam wallahi labaru ne kawai wala wala labari ne yanzu corona ta tora asirin kasashe da yawa suna ihu da kowa sun fi kowa kwarewa a likitanci sai ga su suna <laughs> ta zan menene takunkumi malam sai gashi ana kashe mutane saboda tishu malam tishu tishu babu tishu ana kashe mutane lokacin da yanzu tushi ya zama to wala wala ta zama dukiya malam shago baka da kuɗinka da komai babu ana ana kashe mutane saboda tishu malam saboda tishu ina magana ci gaba ƙasa tana kuwar ta ci gaba tana sata takunkumi eh, ana kashe al'yan ƙasa saboda tishu malam saboda babu tishu lalaci ya yawa ku haska muna imam ali alaihi salam yana zuwa duk wani wanda bai cancanta ba ya sauke shi malam ali ya ce wa azala aliyun mm-hmm. amma la usmana anil buldani khala abi musa al-ash'ari kallamahu fihi al-ashtar fa aqarra na'am ali alaihi salam yana zuwa ya ce duka waɗannan ma'aikatan gabaki ɗaya su sauka saboda su ba ahalin kujeran ba ne mm. ya ce khala abi musa al'ashari banda abin musa al'ashari mm. ashtar na ibn ya yi magana aka bar shi mm-hmm. me yasa saboda a dunkule mm-hmm. gwamna aka je aka kai kufa na'am wanda aya alqur'ani ta sauka ta ce fasiki ne yana fasiki aka sashi gwamna ya je ya sha giyar shi ya bugu ya yi mu al'umman manzan Allah sallar su bahin raka a hudu ya jiyo da sahabai da kowa ya ce musu kuna bukata in kara muku dan duniya bayan an yi fauda abin nan abin da ya yi mhm. ya haifar da zubewar muruwa da mutuncin shugabanci aka zo aka cire shi aka cire shi aka turo wani ana turo shi ya zo ya tarar da 'yan ƙasa na farko ya ce gurin da ake zama ya najasce sai an tsarkake shi zai zauna membari aka tsarkake mishi membari aka yi mai wankan tsarki ya zauna bayan ya zauna ya gaya musu ku sani gonakinku da kuke da su da dukiyar ku a takaice Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta su ne saboda ƴaƴan ƙuraishi da samarin ƙuraishi su more musu ya zo ya wahal da al'umman manzan Allah gayar wahalarwa ta mhm. yanda ran da ya ga dama ya ce an ga watan sallah a bar azumi Randa bai ga dama ba ya ce a ci ga aisha tale in kuma wani ya zo ya ce ya ga wata za a ce kuma ya yi bikin sallah a kona gidan shi a azabtar da shi aka zo aka sauke shi mutane suka yi tada rigima suka tada rigima suka ce ya isa haka dole dole karshe aka zo aka sauke shi su malakub na ashkar suna jihar gaba gurin tada wannan rigima din wanda a karshe bayan an gama canje-canje ne aka zo aka sa wane ne abi musa al'ashari na'am wanda kaga karshe shi me yasa imam ali ya bar shi na'am gwamna ne da aka zabe shi aka sa lala wallahi yan jiha ne suka ce mun gaje bast ya isa malam muka yi farizanci wallahi dole dole suka zaba kansu wanda suke so sosai su sun yadda da ɗabi'un shi sun yadda da idaran shi malam mustapha a ina wannan maganar ta zuwa wala Allah wani ya ce judi ya kara zuwa da bakin al'amura tarihul yaqubi marubucin littafin ahmad ibn abi yaqub ne wanda aka sani da yaqubi wafatin sa shekara ta 200 a haska muna sunan littafin da 92 bugun beirut ne daro sadar yana da juzi'i na biyu shafi na 189 malam mustapha wala allah a matsayin misali na faɗi nan dama leƙawa muke kuma mm-hmm. tilkal amsal na dirimu halin nasi wa ma ya aqilu ha illa alimun bari mu zo mu buga misali daga cikin gwamnonin da aka sa mun faɗi akwai gwamnan da aya alkur'ani ta sauka a kan shi ta ce fasiki ne mhm. tare da haka aka zo aka sa shi gwamna gwamna a wannan can lokacin ba fa gwamna ba ne a wannan lokacin gwamna a wancan lokacin yana nufin an sanya shi zai wakilci musulunci ne zai kula da dukiya al'umman musulmi zai kula da addinin al'umman musulmi na'am wanda a lokacin da al'amarin addini ya rikice musu gare shi masu ke komo wannan yasa zai iya bada sallah sosai wanda kaga gwamna a wancan lokacin amma tare da haka aya alkur'ani ta sauka fasiki ne aka sa shi gwamna fa ko haska mana yace qala abu umar akhbaruhu fi shurbil khamri wa muna دمته أبا زبيد الطائي كثيرة نعم. يسمح بنا ذكرها هنا نعم. ونذكر منها طرفا نعم قال صلى الوليد بن أقبى بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات ثم التفت إليهم فقال أزيدكم نعم. فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم نعم. wannan malamin sunna din yake cewa maganar fa wannan gwamnatin mhm. walid uku ba ya sha giya mhm. ya ce kathiratun masu yawa ne fa da baka isa ka inkarin su ba fa wato abubuwa ne ruwayoyi ne hadisai ne masu yawa ya ce mhm. yasmahu bina zikiru hakuna zai ba mu damar a nan a natsa mu faɗi wala ba mu muka fara faɗi ba na kuma ko shi ma tarafan ha. kuma ya ce wa min ha tarafan shi ma kusa ne al'umma annabi ba fa duk abin da ya zo ya yi ba fa ya auku ne ɗari bisa ɗari za mu ga za mu gaya muku ba me yasa kafa amma shajara bai na hummuki na'am amma dai bari dai a dan ambaci amma dai bari mu gaya muku me yasa za mu ba ku labari saboda kasira ne masu yawa ne to fa yace sallal walid ibn uqba walidi ya zo yawa mutane sallar subahin a kufa ya yi musu sallar subahin raka a hudu yana gamawa ya juya ya ce musu in kara muku abdullahi ibn mas'ud kaga akwai bukatar sahabai gabaki ɗaya su zo su bi fasiki sallah ya sha giya ya zo ya musu raka a hudu kuma ya juyo ya gaya musu in kara muku suka ce ma zilla ma aka fi ziyada dama ba mu gushe ba muna tare da kai a wannan ƙari mun zil yau mai <laughs> malan wani ƙari za ka yi muna dama kullum mu a cikin ƙarin ka muke malan mhm, yake cewa wa khabaru salatihi bihim ku mhm. haska muna wa huwa sakaranun wa qawluhu azidukum ba'da an sallas subhi arba'an mashhurun min riwayati من روا من رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار نعم yace magana ya zo ya yi ma mutane sallah yana buge na'am ya kare bayan ya yi musu raka kuɗi ya juyo ya ce in ƙara muku ya ce wannan wani abu ne sananne ne a ruwayar da sikoki suke ruwaita na malaman hadisi to fa aka makalla al'amarin fa nan kaman shi bai san Allah ya haramta shan giya ba kuma mutum ya sha giya ko wanda ya aza shi bai sani ba malam mustafa wannan yana so ya nuna ma ya al'amari yake a wancan lokacin na'am al'amari ya kai la ya kai mai wakilta gwamnatin musulunci gwamna al'amarin addini da kuɗi ya sha giya kuma giyar ya zo a bayyane ya wa mutane sallah kuma zalla zubahin ya maida ita kuɗi kuma ya juyo ya ce musu in kara muku bayan tuni Allah ya saukar da labarin cewa fasiki ne malam Mustafa wai a zo a ce wai Ali alaihi salam bai komi ba a mujarradin ko a wannan zamanin ba haka malam ko a wannan zamanin gwamna inda yana yana faɗin la ilaha illallahu la akalla sai dai ya sha giyar shi ya zauna a cikin gida ba zai ko ya zauna a cikin mota shi na'am in ma shi kan shi bai lissafi ba sarkin gida da sauransu ba za su bari honorable da excellency ya tafi zuwa masallaci yana buge ba balantana al'umman musulmi ka san dai abu a tangadin shi zai zo ya shiga malam mustafa dole ne yana tangadi zai zo ya shiga mana balantana al'umman musulmi suna kallon excellency da honorable yana yana tangadi su bari ya ba su sallah haka ya zo ya ci ga ya ba su sallah ya yi hudu suna biye da shi ya gama hudu ya juye ce mata ya ce ku ban gara muku malam mustafa wai magana wai a ce ali ko komai ba za ka ji kaman wadanni irin mutane malam wannan kuma ba wai wani ya faɗe shi ba balantana a ce yan shi'a ne ko haska mana al isti'abu fi ma'rifatil ashabi marubucin littafin abu umar yusuf ibn abdullah ibn wane ne barre ne a fatin sa shekara ta 463 muhaqqiqi ali muhammad bugun darul jil ne bayrut bugu na farko shekara ta 1412 wanda ya daidai 1992 Littafi yana da jizi'i hudu a jizi'i na hudu shafi na 1554 zuwa 1555 wannan malamin sunna ne sosai me yasa za a sa wannan shugaban al'ummar musulmi yanzu shi zai kula da dukiya <laughs> dan Allah dan annabi ya zo ya ƙara sallah ya kake tsammani dukiya al'ummar musulmi <laughs> zai biɗo abokan shi a zo a yi zamna a shagiya da kuɗin eh, musulunci da musulmi kuma a je a bincika shi wanda ya faɗi a nan wannan ɗan ƙaramin abu ne ya faɗa shi kan shi ai ya faɗi a karan kala ya ma eh, eh, zai zai ambaci wani tarafan wani ɗan yanki ne malam a cikin wannan mun ce jela ce ya gaya muku malam jela ce ya bada labari sai san gaske wasu malamai sun gaji ya taba samun mace kayan kayan maza ta zo ta ba mutane sallah shigan ta kan banza <laughs> Allah karim malam Mustafa wallahi ya kira maka malam mutum na biyu to kafin mu je mutum na biyu ana ce wannan lokacin ya yi masu kallon mu sai hakuri. haƙuri wala Allah na san yawa ne wala Allah inda ina da kafin guda uku ne wala Allah wani zai ce sun kai goma la la mushkila na fadi ya dora min kafin mhm. ya ce min dan bida ada abin da zai faɗi ya faɗi amma ya je ya bincika abin da nake faɗa akwai shi ko ba shi mhm. duk abin da ya tarar ya tarar akwai tare da haka ya ce min kafin kafin wala ina ce mai ina jin ka burge ni wala Allah ya saka ma da alkhairi ka taimake ni mun je lahira za ka ko kyakkyawan aikin ka a bani la mushkila wallahi zai yi babu wannan kirani in ka kira ni ka ce min kafiri mushriki dan bid'a ka faɗi ƙarya ne babu a wannan lokacin zan ce eh, abin da ka faɗi daidai ne da gaske na karɓa sunana mhm. amma kar kai min hukunci baka duba ba ko da bayi da daɗi yi da zafi mhm. bayi da daɗi a ce a bincika kuma ina baka ne in ka bincika sai ka gano cewa judi bawan Allah ne akwai abubuwa da yawa da ya kamata ya faɗi ya ki faɗi ya yi kara mana <laughs> wallahi ni da abin da nake faɗi a nan ban faɗi komai ba yan uwa masu eh, eh, kara nake yi in dai yaran su kaffu nake yi malam mustafa na'am kawai haska fitila ake yi na faɗi tilkan amsa nadribu halin nas insha Allah muna godiya sosai malam insha Allah Allah ya kai mu sati na gaba sai mu je mutum na biyu insha Allah masu kallon mu masu daraja da fatan shi wannan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo insha Allah zai kasance lokacin ku ne da za ku ba da taku gudunmuwa a ci gaba da kasancewa tare da mu Masha Allah masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun takaitace lokaci. Akirma kalla yanzu lokaci ne na masu kallon mu. Na yi zafi su yi haƙuri su bincika abin da na faɗa akwai ko babu. Eh, muna da saƙo na farko daga Sadiq Umar Sokoto kenan. yace ce Assalamu alaikum Mustapha eh, Eh, to eh wanda yake cewa barkan ku da da sallah kuma yana miƙa saƙon gaisuwan shi zuwa ga malam yusuf judi to malam sadiq eh, muna godiya sosai kai ma muna taya ka barka da sallah fatan allah ta'ala ya karba mana ibadudinmu sai yi saƙonmu daga wannan ba suna bisa nan ban shi sifili takwas sifili takwas a ƙarshe kenan ya ce salamu alaikum shek judi allah ya saka da alkhairi alwilaya tv to insha Allah muna tare da malam siraj sa'id bisa layi assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam siraj barka da war Eh, malam Mustafa barka da wannan lokaci. Barka ya kokari a godiya ga Allah ya ibadodi. To alhamdulillah gaisuwa mai tarin yawa a gaishe da malam. To muna godiya malam yana aisa. Kuma lalle wannan abun da ake fada na Walid bin Ukuba bin Abi Muayyi akwai wani basalafi lalle mun taba yin wannan magana da shi sosai sosai. Na'am. kuma ya saurari abin har yake nuna cewa a faman kana mu'minan kaman kana fasikan lalle hakika wannan ayar dalilin saukar ta kenan akan walid bin ukuba bin abi Na'am. tun yana duniya cewa ya tabbata cewa hakika an kira shi ya fasik amma kuma daga ƙarshe sai yake nuna cewa to ai wannan magana ba magana ne wanda za a zo ana yi ba saboda ai sahabi ne saboda haka a rufe ta Allah subhanahu wa ya ce ya gafarta musu gaba daya. Da wane wance aya Allah ya gafarta musu. Ai eh, an ce ai ai zina amanu kada mu rike su da wani gilli da wani abu saboda haka shike. Ya to ai akar makalla shi baya cikin mu'mini shi fasiki ne. To kaga to kaga ala halin su sun riga sun san gaskiya kawai abin da yake faruwa kullum suna wasa da kwakwalen mutane ne La'ai, afuwan ba la'ai malam bare ya gama da kudin shi eh, <laughs> muna ji malam zaraje karatu ba ba sa zuwa bincike ba a bincika komai duk abin da ya so bakin su kawai suna faɗa ne su cakuɗa su juya su juya kawai su faɗa abin da doron su yake tabbas haka so kaga irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu bijahi zahara salamullahi alaiha eh, Allah Allah ya kare mu kuma da Allah daga karshe ina da yar tambaya zuwa ga malam bismillah malam yana ji yawa daga zamanin khalifa Abubakar mhm. zuwa bismillah zuwa lokacin da Imam Ali bala'i ya kai bala'i aka nemo shi da Allah shekara nawa ne To, to, insha Allah, malam. Insha Allah, Allah wa Godiya muke godiya muke sosai, mala Allah ta'ala ya saka da alkhairi. wal To, muna tare da wani malami bisa. Mala Abakar Musa kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mala Abakar barka da warhakan. Mala Abakar sautin ku yayi kasa sosai. to Malam mustafa na wa alaikum salam Malam mustafa na'am bismillah mala bakar muna jin ka yanzu Allah Mustafa Allah ya saka da alkhairi jahi zahara salamullahi alaiha sannan kuma a miƙa mun gaisuwa ta da jinjina da ban girma ga malamina malamin mu baki daya hujjatul islam wani musulmi wanda kuma ake karuwa da bayanan da yake yi in dai mutum ba ko shi ne da kiki dai insha Allah yana karuwa da bayanan da malam yake yi na malam yana ansa Allah ya kara muku basira Allah ya kara muku basira Allah ta'ala ya kara mu wannan gidan TV daukaka gaba ɗaya da ma'aikatansa alfarmar Zahra alaiha salam salamullahi alaiha muna godiya kwarai godiya Allah saka da alkhairi tashi lafiya tashi lafiya muna godiya sosai malam bakar Musa Allah ta'ala ya bada ladan zumunci gode to akar makalla to muna tare da wani bisalai assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum malam bismillah muna jin ka. to ina jin malam baya jin mu to bismillah malam ka ji mu ta waya sai ka hudda sautin tv malam abba malam abba fata cikin to malam abba bismillah malam abba barka ya kokari alhamdulillah an sha ruwa lafiya yi sallah lafiya alhamdulillah alhamdulillah ya wajen ku lafiya maimaita mana ilahi ilahi amin muna gaida malam sosai sosai malam yana malam yana ansa sosai Allah kara imani Allah kara daukar ilahi bijahi zahra to mala abba fatas kuma muna godiya sosai Allah ya ba da lada to insha Allah malam sai saƙonmu daga Muhammad Alhaji uh, daga Alhaji Kwangi kenan Fatis Kuman yake cewa muna godiya sosai Allah ya saka muku da alkhairi to ana ce mana muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah malam barka da wa ma barka da warhaka alhamdulillah kuna magana da alhaji baba ne daga guru to alhaji baba barka bismillah muna jinka ina yawa malam wanda zuwa kuma na ji daɗin wannan shiri na saurara na ji daɗi ina yawa malam fatan alkhairi to malam yana an sa kwarai malam kai ma ina yi ma fatan alkhairi malam na gode kwarai Allah sa ka da alkhairi na muna muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi amin to insha Allah to malam sai sako daga abdulmalik sale kenan ya ce assalamu alaikum mustapha da sheikh yusuf judi ina muku fatan alkhairi allah ya ƙara hasken makaranta amin to muna godiya sosai malam abdulmalik allah ta'ala ya ba da ladan zumunci muna godiya to sai sako daga muhtar daga kuma kenan ce salamu alaikum mustapha ka gaishe min da sheikh yusuf judi allah ya saka masa da alkhairi to muna godiya sosai malam muhtar pataskuman kuma malam ya je sakon gaisuwanka sai saƙo daga ibrahim khalil kano kenan ya ce assalamu alaikum mustapha garba mai gabatarwa ina mika saƙon gaisuwa ta ga hujjatul islam wal musulmin sheikh yusuf judi tare da fatan alkhairi ina masa eh, fata alkhairi to malam ibrahim khalil to insha Allah ana ce muna muna tare da uh, wani bisa assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi sai da maran barka da war hakan. Barka ka dai alhamdulillah. Na'am. Bismillah muna tare da. Ina mika gaisuwa ta da fatan alkhairi. To tattare da ku baki daya. To muna godiya sosai malama muna ansa. albarka. muna godiya sosai malama muna ansa yawa kuma ina ƙara jaddadawa malam yusuf judi na'am akan wannan al'amari da yake kai wannan mhm. tafarki ne wanda ya ɗauka mhm. wanda ya fi komai girma da daraja wanda kuma a kansa duk al'umma suka halaka sannan a kansa kuma wasu suka rabauta wasu ma suke kan rabauta shine tafarki na imamu ali alaihi salatu ya ɗauki al'amari mai girma na'am eh wannan yana ɗaya daga cikin jigajigan al'amura na gidan annabta salamullahi alaihi ina mai fatan alkhairi Allah ya taya maka ya rika maka maka kan musayyadatun nisa'il alamin fil awwalin wal akhirin Allah ya agaje ku Allah ya tsine ma dukkanin makiya ahlul baiti alaihi na'am ina gaishe ku ina jinjina gare ku baki ɗaya wallahi muna godiya sosai muna godiya sosai imamu ali yana jin ku albaitin nubuwa suna jin ku suna ganin ku wannan shine aikin da ya zama a haƙƙun akan ku a duniya an turo bawa duniya ba don komai ba don wannan tafarkin ne wanda ya sani shi ya dace wanda bai sani ba shi ya asara bare kamar maganar da shi malam yusuf judi yake magana a kai so da yawa ina jin ta babu wani wanda zai ce a wannan zamanin da muke ciki yana cikin jahilci karya ne mhm. ana ta sanar da ku ta ko'ina al'umma ta ko'ina ana gaya muku ku zo ku sha falala amma mutane sun kiya Mhm. Shin wanda ya kiyaye tafi wuta ya zaɓa ya je ya zauna nan ne makomarsa. Gidan an nafta gidan rahama ne don me ana neman mutane da rahama. Amma suna cutar da wa'anda suke neman su samu wannan falalar. Mhm. Wani irin al'umma ne wannan. Sai haƙuri haka dama. Al'insan adu ma jahila. Allah ya taimake ku. Muna godiya. Allah ya taimake dukkanin wanda yake son ahlul baiti daidai da kwayar zarra. Muna godiya sosai. Allah kar ya da ku. Abadan. muna godiya muna godiya muna godiya sosai sai da Allah ya ba da lada Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbi addu'o'in ki albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gode kwarai sosai muna godiya da wannan mudakala eh malam sai sako daga hamisu husaini kenan ya ce salamu alaikum alulaya tv hausa ya ce ku isar min da sakon gaisuwa ta ga malam yusuf judi to insha Allah sakon gaisuwanka malam hamisu ya isa ga malam yusuf judi kuma muna godiya sosai allah ta'ala ya ba da ladan zumunci sai saƙonmu daga baban abdullahi kenan daga lafiya ce assalamu alaikum ina to ana ce muna muna tare da amina daga kano assalamu alaikum rahmatullah barka malama ya kokare alhamdulillah na'am da lafiya alhamdulillah mana to malama muna godiya sosai Allah ya saka to muna tare da wani bisa layi assalamu alaikum rahmatullah. assalamu alaikum wa alaikum salam malam barka da warhaka barka ka dai alasan ke magana daga ghana to bismillah malam alhassan hello bismillah malam alhassan daga ghana muna jin ka Na'am Malam Mustapha salamu alaikum. Wa alaikum salam ka ji mu ta waya sai ka wuda sautin TV. Muna gaida malam muna jin daɗin wannan shiri alasan ki muna da Ghana. Na mala Alhassan muna godiya sosai. Alhassan Allah ya saka da alkhairi. Mun gode kwarai. Salamu alaikum. wa alaikum malam muna godiya wala Allah kila baya jin bai jin amma dai muna jin ka sosai malam malam Yusuf Juji malam na godiya kwarai Allah saka da alkhairi na'am Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi malam. Salamu alaikum. Ya Allah ina jin malam sai kashe daga baya sake kira akwai matsalar network to muna tare da wani bisa layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aminu wa salamu wa rahmatullah. Malam barka da wara hakan. Alhaji Mahmudu daga school. To barka Alhaji a kokari. Alhamdulillah mana. Masha Allah. Bismillah muna shinka. Na'am, dama na kira saboda jinjina ne ga su malaman mu da suke karatar da mu wannan ilmi na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. Sallallahu alaihi wa alihi. Da fatan Allah ya amsa Allah kuma ƙara hasken makaranta zahara alaiha insha Allah mun gode muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi mun gode kwarai mun gode insha Allah muna godiya Allah ya karfafi zumunci to malam sakon baban abdullahi daga lafiya yana cewa a mika mishi sakon gaisuwan shi zuwa ga malam to malam ya je sakon gaisuwanka Allah ta'ala ya saka da alkhairi to insha Allah sai kuma saƙonmu daga wannan numban ba suna kenan hamsin da uku sha takwas a ƙarshe ce salamu alaikum mustapha a gaishe min da shek yusuf judu to muna tare da mala abdulkarim daga ghana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum salam mala abdulkarim barka ya kokari na barka da alhamdulillah masha Allah Allah za mu gaishe mala mai mata muna malam yana an sa kwarai na gode kwarai to Allahumma amin muna godiya kwarai malam Allah ya yi misa albarka ilahi amin amin malam malam muna jin wajin su yi wallahi muna jin daɗi to Allah ya karba insha Allah Allah ya ba su dogon rai na'am amin na gode kwarai malam Allah saka da alkhairi jagoran mu kuma Allah Allah ya shi a zalimi wurin hannu a zalimin nan ya ba mu insha Allah muna fata haka ga Allah muna na'am muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi to muna tare da wani bisa layi kuma akwai wanda tun ɗazi yana ta kira wanda numban wannan ba na kira ba ne assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam malam barka da warhakan na'am alhamdulillah

Eh, eh, akwai numban alulaya tv ta turo sako za ka turo sakon sallama sai ka faɗi kai ne wane kana so ka yi magana da malam to insha Allah nambar za su bashi in yi musu magana za su bayar masu eh, kulawa da insha Allah haka za ka yi muna godiya sosai allah ya saka da alkhairi in ka turo sallama ta hanyar turo da sako za su baka nan ba din malam insha allah muna godiya sosai malam malam sai sako daga yakubu musa patas kuma kineti assalamu alaikum alwilaya tv alwilaya tv hausa wannan karatun ya yi matukar kayatar da ni to muna godiya sosai akwai mai wani namba daga nigeria karshen shi 32.95 yana ta kira tun fara bude laya eh, layin kenan muna godiya sosai malam shi wannan numban da kake kira ba na kira ba ne saƙonni kawai ake turawa akwai numban da aka rubuta domin kira Eh, in kuka ɗauke shi eh, zai zamanto in an kira za a ɗauka insha Allah muna godiya sosai to malam sai kuma saƙo daga wannan nomba ita ma dai ba suna eh, sha uku sittin da uku a ƙarshe ce salamu alaikum malam yusuf judi barka da to insha Allah assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum malam mustapha alasan ke muna gana to malam alasan bismillah muna jin ka yanzu muna jin daɗin wannan shiri muna gaida malam Allah ya saka da alkhairi amin amin malam yana an ansa godiya kwarai malam Allah saka da alkhairi nagode kwarai Allah ya biya bukatu ilahi bi jahi zahra salamu alaihi sannan wani tambaya da ya danganci wannan maudu'i bari to bismillah muna ji malam ya fadakar da mutanen su ba akan samu wasu mutane na wasu bayani kan zuwa ahlul bait alaihi salam na'am wanda ba wasu san tafiyan ahlul bait bane kage ne suke muna dan akwai wanda na gani facebook yau yana mhm. cewa wai wannan coronavirus da ya zo wai imam na abakar da umar da afsa da nana aisha su suka kawo da wannan sai nake ce mana a'a wannan ba tafiyan ahlul bait tabbas haka na'am fahimta ne in ka fahimci ne shi fa lillahi da amma baka fahimci ne shi wannan ba zagi bane fa inda ne mu wannan ba ba ba ya cikin mu ma na'am ke san da mali ya farakar saboda irin masu irin wannan akwai wasu na nan ba wai karatun suka yi ba ana fadin abu sai su dake su sama hankali mutane su din kira malam ya kare liman mutane bayani ko da wani ne haka ya jerin haka ba cikin mu bane To muna godiya sosai Malam Alasan Allah ya saka da alkhairi. to insha Allah ka gaishe mana da malam daru sai ka gaishe mana da malam daru muna godiya sosai aka nan kalla kun shi maganar da wala sosai malam ka san a lokacin da ta fara a cana an yi ta tura abubuwa ana cewa wai musulmi ba ta kama shi na'am <laughs> to a garje kuma musulmi nawa ya mutu sai ta zo kuma garin ma musulmi na so ka gani mhm. so kuma yanzu shi kan shi dan shi'a nawa corona din ta kama malam suna da yawa dubbai ma ga malam wannan kawai dai mutane ne alhaqu wala insafu jahilai ne ko kuma suna da wasu maslahohi na kaula a Allah kawo rudani a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa illa ita wannan corona din bata da launi bata da addini bata da ƙasa bata da komai kowa kama ke sai wanda bai Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye illa man rahimar rabbi wallahi malam to insha Allah muna godiya malam sai sako daga Ammar Alasan yake cewa ah, daga Ammar Alasan Fataskuman assalamu alaikum alwilaya TV in to insha Allah assalamu alaikum rahmatullah salam. Wa alaikun salam malam barka bismillah. An wani lafiya ayyuka. Alhamdulillah malam ya kokari. Lafiya da godiya malam Allah ya saka muku da alkhairi. Ilahi bi zahara zahra salamu Muna muna bibiyar ku Allah ya saka muku da alkhairi. To muna godiya sosai muna godiya sosai. Allah ya sa sakamakon ku gidan aljanna ne. Ilahi bi zahara zahra salamu alaiha. a gaishe a gaishe min da malam juri malam yana amsa malam na amsawa na gode kwarai Allah saka da alkhairi na barallah na gode muna godiya su na'am namban whatsapp namban whatsapp dinku nake nema to abinda za ka yi shine za ka turo sakon sallama ga namban alwilaya tv na sakonni sai ka faɗi wannan namba da nake magana da ita kenan la akwai wani namba din ba wannan ba wanda in kuna kallo za ku ga tana wucewa namba to banda wannan in ɗayan nambar in kuka turo in sha Allah ku da to muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi ita wancan number din da me ta kare ita tasa'in da bakwai ne ƙarshenta za ka gan tana tafi haka a bisa rubutu da yake wucewa ko kuma eh, wanda suke haska yanzu zai ganta mai bakwai a ƙarshe wacce za ta fara da plus 989 ko kuma plus 989 so ita in ka turo sako da insha Allah za a tura ma muna godiya kwarai da saka da alkhairi to muna godiya sosai mala Allah ya saka insha Allah muna godiya sosai mala ana ce mana lokaci yayi halin shi to malam Mustapha akwai wanda ya tambaya zahiri ya abinda yake kwakwalwa ta shine shekara 25 ne yi kafin zuwan imam ali alaihi salam eh, in ban yi kuskure ba shekara 25 ne so kafin imam ali alaihi salam so kuma alhaq wal insafu akwai ayoyin da zaka ji malaman suna daura amma alhaq wal insafu duk ayoyin da suke ba wacce take nuna haka kawai dai wani abu ne kawai suke faɗa mm. suna ruɗa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa illa ayoyin nan ba su da wani alaka da abin da suke faɗa sannan kuma mu ba hasin aljanna da wuta muke yi ba wannan Allah subhanahu wataala ya san dan aljanna ya san dan wuta lahira mu faɗi ko kar mu faɗa ba ya canza ba sosai muna godiya sosai akan makalla Allah ta'ala ya bada lada insha Allah masu kallon mu masu daraja nan muka kawo karshen wannan shiri na wannan sati a madadin babban bakon mu hujjatul islam wal muslimin ni Mustafa Garba nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu